To, da wato abu ɗaya ne shi shugaban ƙasa a Muhammadu Buhari ya ce ana wannan shirin kuma abu ɗaya kuma shi ne kuma wato zaman cewa su jami'an shi da za su yi wannan yarjejeniya ta hannun ƙungiyoyin wato masu haƙan man fetur a wajen masu haƙan gurbatattun man fetur a wajen wato shi kuma wani abu ne. wato domin ita gwamnati nan tun da ta wato zai zama tuta mun riga mun lura cewa shi shugaban ƙasa yana nashi kalaman jami'an shi kuma suna nasu daban-daban kin ga wato akwai wato abubuwa da suka faru a baya da yawa wanda ya nuna haka domin sanda aka fara zuwa aka fara maganar cewa za a daidaita da su ba a yi nisa ba suka je suka fara barbar da wasu abubuwa sannan ministan tsaro ministan man fetur karamin man fetur wato shi yake fatu shi kuma da ya san da ya je ya same su din ana ganin cewa shi ma dan uwan nasu ne ana ganin cewa wata shi ma mai faɗi a jini a wannan wurin sa'an nan ya je shi ma kamun ya gama dawowa ya sanar da ƙasa abin da ake ciki suka ƙara fasa wannan bututun amma yanzu tun da an ce an haɗa da wato su wa'annan wato kamfanonin hakan man fetur nan to watakila watakila aka sami jami'an da suka iya wato suka san yadda ake ake neman maslaha suka iya wannan yarjejeniya watakila a yi nasara amma abin wato kamar da wuya wato gurguwa da auren nesa